بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا ان شاء الله تعالى يغدا ادفين توتاتشو من لتافين الحق المبين في احاديث الرسول الامين sallallahu alaihi wasallam yanakin alhadisu sabi wasa manuna hadisiyan shi ne bai gutu bai ci an abi urairata radiyallahu anu qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم رواه البخاري ومسلم daga ba abu huraira saku be boyu yunga gatuci saku sallallahu alaihi wasallam ga unzuru ila man huwa asfala minkum icilelo bayan man huwa asfala zai da takwaye bolan eba kiwo e ba izele wani amma lamari tun adini za a ga wacce wale wasu yau za bi cikakkin ya tuburon wace wani ibi ne kan ga wasu a kuta zan na je ilimi adini gami zan na ilo tunguru gami wani ji na nafila gami wani ba kur'anu gami to zan na ga ga wacce wale ibi wasu wani ogun wafi zalika falyata na fasil mutanafisun gbogbo yana hadisin ne ba zo na yi kiyan lamari je wade miji wade mota je ji fahimta ku a gami ya ce wale ma zai je miya ya miya ya bugu wani wula je tuwa wude yin za kabin wani tuzo wude mashin gwawa wude mota zuwa loji sai wanda da moto su koci da fidago da jamaji zanen na gaga ga wacce wani bayi jalewa unzuru ila man huwa asfala minkum annabi ga yafe cin lillo ba zai ji da zuma bu e bayan jide ishe wani wala zuru ila man huwa faukakun e ga cin lillo ba zai ji tatti ya na ma bai arziki na ma bai bagwai na ma ga wani da latu gani latu za zan da ce wazo na kawa ya wani wasu waye shugaban kasa Nigeria wasu nan bandoro na ba mu kun wani ne wani latu ta zan ne waye mu zo a ga waka zo so diyan ka so alago kai ba kwa wani mu a eh, latu iri dena me wani iri na baban gida jini abdulsalam ya je kwate wasu sako Najeriya yin yau damuwa bai wuce shi ma fecin lelo ba zai iya kuma yana gacin lelo ba zai iya gawa nama gai zai tace wa nama annabi sallallahu alaihi wasallam ga wujin hikima na sadabu su kwaci game gannan yayana fa huwa ajdaru ay fa hariyun Allah tazzaru ni'matallahi alaikum naga Allah ya ci Allah ya gbadan na so hari hariyun gaji daidai ga na la Allah tazaru ni'mat Allah alaikum ya Allah ya gbada ni mo sokon uji ayina gurgudo gigi be fi fin wayin wa bu we ba wanda ke waga cin zando chile sai wa tiya ti da dile bra kan ga wayin dejo to no go so cha yon shi to ani shi shi na no le ga waga cin lo ba bra na na sai wa tiya lo zo ko ko tumba wa dejo na kan ga wajin yo fàdájì àtúnṣe àmọ́ orí ìṣẹ̀lẹ̀ ló bá ṣe ẹbàgá tí wọ́n jù òwú jìkárà àtàlàjì bẹ́ẹ̀dù ẹnjí tí làjì bẹ́ẹ̀jẹ̀ máa ń rí kó yí kíwì ọ̀nà kan bí ṣe kíwì ó ṣáàyè wọ́n yí ìdánilẹ́wọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ wọ́n ti ń ṣe kùnú ẹ̀ fi lẹ́à gan rẹ̀ làkọ́ ìmúlàjì bẹ́ẹ̀ tí na bẹ́ẹ̀ búrẹ́dì na wọ́n ń wọ ìṣẹ̀lẹ̀ wacin zai yi lakonu baka ya kuli na wacin da wa dajin ya tsoca wani ga kan yi ga yawo ebe na zai da shayi fila ya kwayi na ga wale ga ngawai ngawai zai mai fi kunu baka na wa gawai to zai fi kunu baka na ga ga wacin wale kangawa da jina socho kangawa Allah ya yi dan izira ga ya gba wa Allah ya gba dan ni matsoci no jina ba ni matsoci ma dukun tiyo ngala ga wa in ta uduni matallahi la su waga gwa tu na wele ga odi ndo e tila liza da na kaye yenu la wele chi balena tu pa ga wo e yenna gintara ga ga wallahi tallahi ka ni mai zada ye gwanna wani lissafi wa ne alkhairi wani lissafi wa ne e suna wai suna na zanda cewa wuya shekpata na waje da da ajiye jira na ngala la zanda ce lokin da yawan bawuli na wai tete da jiyon shi da na nga zanda ce wujin e a ce miliyon te wani zanda ce e yen na de ba lobi wuyana a majijin gama wai layan lebayin wa e man na. mafani manna kuti da ci ne ya ci mana alhadisu samin wa samanin hadisiyan shi ne bai guto ta ci an sahli bin sa'adin as radiyallahu anhu qal قال رسول الله alaihi الله لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ma saka kafiran min ha shurba sama'in sahihun zawawun turmini wani hadisi kujin al-buhari bai musulmiya wajen hukunci na mai hadisi riga ya hadisi na latiya wai darjuyi sahihun wa latiya hassanin wa latiya ke ga ni su mai musulmi ji kwata guga hadisi al-buhari bai musulmi a tazu man doro de kafa bai ayi yi gan hadisin na tazo sai buhari ko sai muslim ba a amma sunan al-arba na kenan sunan an-nasai ibnu maja abu da'ud hadisi fi ba tazo a madinaji tazo an gana wa bebe hadisi daga littafin najo wajo la hukunci na mamuci kwaji batiu bana wajo alabi annabi sallallahu alaihi wasallam ga lauka laukanatin duniya da ijenna nga fi ta'dilu inda Allah haba ba'udha ta'dilu umma pa mai be cinwe inda Allah ya ba so cin wannan to haji daidai jena be janaha ba'udatin gwa pa magina da cinwe je ba so cho wa de kiniki bayan gwa pa magi ma saka kafira min hashur bata ma'in kafiri addinu ya kwanni fin ise ba ki annabi muhammad ya ga yiyo sallallahu alaihi wasallam idin da kima ba so ci ba ngala to kafire dai na bauna bal kafire da so maga musulmi ji je da o ogan ya america london china india tata take kafire ji da wannan aziki wuce na jefe biya yi ba zuwa na ji dai ya na moto na jihar na ke bata na gai ku biya ya mu to kun bata ba abu mai febe wani na yi biyawa na gana yadda to kun ba na je ku jin ko bata na wuce to kun boje ga na jiga dan ke wani to ke ga ije da kima gala kafiri da yin doro ba a da arziki wasu ganye kin yi kafirin ci kwaje ndị a shiga mai daga mai ya yayi ya da mai ya da yayi Allah akbar bogo ke ga yawo musulmi gallahi ya shiga yawo ma jin na wa jimne o shagala labe yana gigi fifin asiri so bai wa da cinin ya zan ya wutoci da wake ya maza babu ni madan ganyen cin wuce ba so ciwo الحديث التاسع والثمانون حديث يا شنو بيقولوا انيتي كو هو تديني هو تو هو هو ايدا غتواني عن كعب بن عياض رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم likulli ummatin fitna wa fitnatu ummati almal ka begin riyad radiyallahu anhu Nga gatsu ci sako sallallahu alaihi wasallam ga wani likulli ummatin fitna aluma ya annabawan doro addena ma cile da yi ya sun gana addena a sai sun ga yana a sai fitina yana wa fitnatu ummati amma yanayin su ga yalu mami annabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam ngai almalu ewu almalu kaya oji hadisu sahihun na tirmidhi gobena oga da police station rikici kiji da baba ko ewu wani gimi bata wani wa wani shebe mi wani miela wani ami yi ndị kwata iwoga n'ọna wada kotu wani gimi gbata uwa alawa nwa wani misa wala jida guba ni wani gawa ndị woga ewoga ewu ewu الحديث تسعون حديث يوتشي عن أبي هريرة رضي الله Anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة الأرض لكن الغنى غنى النفس رواه البخاري ومسلم daga ba habu raira so ci bai bayu yiwu ga gaci su ku sallallahu alaihi wasallam ga laisa lagina an kasratil arad wujin bago ba gwaye ba tocin wuji kasratul aradare ba gwa ba to ce wuji kasratul aradare mu gayi ɗaya eh, kuye kan guguru midye kaza midye kaza midye kaza midye filici ba kaza Mi midemice abuja mideci lagos mide moto e ifizan mide midayo daba kaza mide kamfani pure water mide kamfani kaza mide shiya da banki kaza ah annabi sallallahu alaihi wasallam gan jin na yi ba goba so ci ware kaya yi shi shi mide kaza mide kaza mashin je fi kabo moto ji fita annabi ga wucin na gai bago ba ci ba lakin na lagina gina na bago na gan bago na bago na na wacina yi gina nafsa bago yin egban da egban wangi je da ci amma mai wadda kayan je to egban wa magiyana egban na o wasu majata adini na wadda yin da su ci bai buna a jima amfani ma a gana anu maluhu wa ma kasa a ci gasa ko gaci abu lahabi bo ba ku ji amfani a iliyazi ki uji ji amfani a kowa ga zuriya kun du ji amfani a gai wa ma kasa ba ibn abu lahabi fe le ga kiyama be kai na na be gana yi gaskiya mun ga ce musabe giyan be ba gowi ba gwazi kiwi ko be zuriya wuce so shiga annabi gayu gama gana anu maluhu wa ma kasa arziki ka gwayo wa bi azaba so koya shin wani da da tace za wangi da wannan ka gwayo wa mai ji fasara wa ma kasa ba zanu ci ga ili arziki uji zanu ci ga zuri uji zanu ci ga cin wani da na endoro ga de ce pe wa ma gwegma wo gwegma ya tu musulunci anan adi amfani na jona mulki wa ya fiyo kawai da ke bagwaye bayatun adina zira yi ba so ci gbogbo zacinci ba so ci yi za adini jo agawo agawo zai jike kpata na zuma ba su yawo yi za aminci sokoji cikin bu annabawa sokoji tuci ji bai zai jike kpabo ne agagan zandoro Allah ya bagwaye majiya yawon ofio da bayatun adini wa da sa yawon gumi gbogbo manjiga yanayi al'arar da na ngai mata'u duniya kalla au kaso en doro nan yamma yije ko ya amfani yije lena ndokun do ndokun nga sai kwa beki al aradi nga da to ci ga suratul nur nga li tabtahu arad al hayati duniya. e were wagi on kaya yije kaya yije le wannan ga yije le babu kaya ko kamun wa fata wa wabe wa lecina wa wabe wa lecina wa waye zan kabo yemi dokun a moto dokun a waga ode nini na waga wa bukata yin ijele na hadisin na ripata wani ugwa gan ewa izaya amma waga wa ofi pawa nje wa olojin wa amfani olufes mutu ya tun abi ga wa tu etun dede zuma alhadisul hadi wa tis'un hadithia wutubenichi abi hurairah radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la an yah la ahadukum khuzmatan ala dhahrihi khairun lahu min an yas'ala ahadan fayuqtiyahu aw yamna'ahu rawahu al-bukhari wa muslim abu huraira so ci bai bayu yu gan ko sallallahu alaihi wasallam ga kede la an yahtatiba ahadukum uzma adeza mini ya musulmi jo na da ba cigbana uzmatan ala zari cigbatun da ba epani atta zuma wa bufe shi daga cikin daga kuso daga zama khairun lahu min an yas'ala ahadan annabi Muhammadu, gudi alkhairi ganawa da za wangi shi yana ayyabawa ne wadda waya min langi gisa da ba ci majibe kun lagba atta zuma da ba ci majibe ko gada wuda alkhairi ga min an yas'ala ahada nawa da ya ba zandoci bayan nawa gina biyu ina fayu tuyewu zanna nawa ba ban yi ganci nan nimne guba wace wuje faruwa ko gango au yamna'u ko ga wuda ko me je wato maya wato da wayo jama'a shi ki hadisin ne muhimmancin sana'a dan doro ga shi shigan wuda ko bai ko ko bai dabiyawa gagba a yi ma ya doshi mi ga lobar zuma daji ka zo annabi gudi alkhairi ga a yawa da wadda wa halalli wa yau za ga ta mutunci wa yau wasu da ba ci ban kun ga wasu a da ya za wa mutunci ta yau wa yanzu ya jinyi wani sa alhadisu sani wa tis'un hadisiyan shi ne bai gube ci a to wutu bai gube ci an abi hurairata radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam innakum satahrisuna ala al-imara wa satakunu nadamatan yawm al-qiyama rawahu al-bukhari hadisa abu hurairah gabe sahaban shi kuga manko so kube bayuyu mugan ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga innakum satahrisuna ala al-imara ya musulmi ji ya fe be de fun ba da tishi bo ya fe wa tsoyi ya fe wa rauni tuji ya fe wa ga de rauni tsoyi ta tiyo ya fe wa mulki siyasa lanje shugaban kasa lanje senator lanje rep lanje governor milanje memba milanje chairman milanje kansila zai wa wuce na ni su musamman wuga wade adero ni mi abu amma wure waga wudero nisu zando ci yemi asa wujigu zando ci maya wuda shishi so dai wasu na dajo ngato ye musulmi ja be de bu bai ti yan tishi bo doro wa ga mude ro ne tishi ku de sunna ya mude ku dango na wa shi zawangi tina wa satakunu nadamata yawm alqiyama annabi muhammadu maga tishi ba shi ne wa zada na u ga sen ga te fuki ya mai re kan ki wa sen ga te lokaci ne za etunan da gubu gun lona wanzu mashattu na a ma na jamala da wanzu mashattu ka tishi mai kyau tunan tishi giwa na ji wanzu ta tarbiya addini addana da sun bana dore je na bauna wani ya lo makanta en ni je kuke mbongo le tishi ga yi gumi wa bana kanye me wasa zafi yi na ko an fusa kuma alaikum nara so le tishi ga la yawa babu a ci ga wadayo ta ala ga ga zashi ja etun fasadi je ji faruwa shi wa mai tishe na wannan to dole yana da gawai shi tita ci wa in ga te gaya wa ga te fuki ya mai su ku ci be ci ne wato zai ya na te na dan to zai rauni ji fata nan dole ba amana ga su

ina wawa be wena ina wada lokin lona nyero ni ji ina gwa ko e lokin lewa nye siyasa otu fili bo mucho ka o de wawa de muya to e karai qur'anu rikiya ma bi idza yafidga ya laitaha kanatil qadiya ma agni anni maliya halaka anni sultaniya خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه zai zafe daga ma'agana a nemaliya dukiya ne kun kiyaye miya ne wajen amfani na ne alaka ne sultaniya hujja na mi gaga mai agwa sun ko mulki na dagwan bona Wani mi ji alaka ne mulki na laudawa ne ko na layan na so ci a gabe mala'ika shiga ku zu ƴan fagulluhu kurugwa to ya kpatso ya kufi thumma aljahima sallu elu da dana jahimu muliki bewe na zawon gije waza yi nan na nabi gayi ga fitina al'umma e mu je kiyon ewo waza da mini o aje kidnapper a ga ginu peci ba ne yi zawon gi mu fi lagos ewu ege oga zunda lagos sun ture ta ziki na wadawa na rai zan do caje wace mushirike bo lega ya ko shirkun na gaban wadiyo umai wawo zan do ci mulki siyasa ga mu loyin waje wuce da wati giza kan gyo a gama wa biyan wuce da giyan wuce da mulki jan wale ya hadisi guba ba na dai da su annabi ga ya da mu ba da tishi bo magaje nga te fu kiyama to min in ga te waje na ga qur'ani ga iga zai mulki da guba na fe diga halaka anni sultaniya kiyama wannan zagukin zage sabu zagukin la kiyama da yin borgo zagukin la tu kiyama da yin borgo bai mulki wuna to gi siyasa na wai lega yi za dini na in ga legi siyasa na jiwa shi mota ya na ba ga yi la makanti tu la masalaci tu e jabo masalaci mai ato e jabo makanta abu za wani gizili mai adini a'a ina ta ude timananci jahiliji muki ude ko muci uda na kokarin uda wani kokarin uda wani en lagan adini otu saba za mu ci mulki mu ba hmm, ya so gure otu abi alotun adini ina ije ije ije dena wen wana wan biani ije gamu wen alotun yo kuti be kira chine alhadisul khamis wa tis'un hadisi ya wutu bai gutsin shi an huzaifata bin yaman daga ba huzaifa ya gina yaman radiyallahu anhu qal kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا وإذا استيقظ ila tumbaga alhadithu salis wa tis'un hadisi ya wutu bai gutaici an jabir radiyallahu anhu qal كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق رواه البخاري جابر عبد الله سكوب بيويو nga nga ci su sallallahu alaihi wasallam u nufi feta tiwo bana nga yi ga ida kana yawmu idin ke fo idi ga da bena idul fitr ko idul adha khalafa tariq wa ja ko ba ke ga e ko na wa dalona inji wuce wani sha gai ma ne khalafa tariq wai la ce ko na tuga daloyi dina wai la ci ule ba wai da wuce sha الحديث الرابع وتسعون حديثها وتبغنيشي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم صحيح رواه أبو داود abdullahi gina abbas radiyallahu anhuma unga unga tushi sako sallallahu alaihi wasallam ga ilbasu min siyabikumul bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ga iya musulmi ji efe fa kaya oku ji mini kaya na ji gun efe fa na wigi ha kaya oku ji fa ina khairu siyabikum ebo na wuga gegan kaya kala doro ne ya fana hajjiya na jeku kaya bukuna. Wani saudiya ci jiya hadisun na gailotu mai wani an sha ladakin zan doro wa kun ci gaba larabi wani yi rikici wa lebe kaya bukuna. wa kaffinu fi ha ku a ci gaga zai jiga tutacin ebonin ga yi gaji alkafa ni a wani ya kaya boku laji alkafaniya ibwana wujege kaya kala ndoro na hoteli dalili da wani yace alkafani jibe giya kaya boku kashin wayi kala ndo ce wadi na ji boku na, laifi da ba wasu za da boku wadi boku wadi na wadi na su da boku kawai to wani su da bo lokaci na bagoyan boku da ba wani الحديث الخامس والتسعون حديث ينشني بقسيتي عن خزيفة بن يمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور رواه البخاري حديث يام شني بغسين شي daga ba uzaifa ejiye man مغام gatuci sako sallallahu alaihi wasallam na kinkin bi amincin tociyan fiya na wafe iza a haza maduja'ahu min al-lail kan doro na nga leta ta ci ubo ishi na wado ya dahu tahta khaddihi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam waju lagu wado ya dahu tahta khaddihi wọ́n jù lágbàgbà ló àtà tàkùnrin mafúrúgbò súnmọ̀ ẹ̀kọ́ wọ́n gbàgbà láta mafa àtúgbà mafu láta ẹ̀gbúgbò súnmọ̀ ẹ̀kọ́ ló ṣáájú gan alahumma bismika mutu ya wasoci bisun nawa yi gami ga halicci a motu bi manan ga ga go rayi me manai rayu babu rayu ele wa aya bi sunno yi gama mi ga de rayu bi sunno yi gama ga so bi sunno yi gama mi ga de rayu bi mana bi sunno yi gama de cho bi sunno yi gama ya sale ibn tutsu bi rayu da ngo wani kini matsayi ni wa be kiyo bele bele sayan zaga su te na ilo na wuce na ejina a cagai zagai lele na ilo na ejina wuce sai wa san ko wa iza sai kaza anabi muhammadu ga sa da iliyo kawai waju ga alhamdulillahi lalazi a hayana ibu wani olufu ya soci allazi ya suna tsule a hayana don yi rayina ba da ma a matsana zumana ngora yi zona wa ihe nushur ma na ikin lobawo an nushur ekine ekiyama ilaihi ebogabo eboga na ojii kin kiyama so ko ya isafu ga rawahu al-bukhari man hadisi gayi muhammad bin ismail al buhari ngago hadisin nabi na gayi gurgudu karatun yau mini littafin albarka kunnabo gai alhakul mubin fi a hadithin rasul amin. sallallahu alaihi wasallam gurgudu ne gana tsoci albarka don bai gaci bicina su kufa gan bai yi subhanaka lahumma bihamdik ash'adu an la ila illa ant astaghfiruka wa atubu